A shirinmu na nishaɗi a yau mun samu bakoncin. oh, bakoncin wa muka samu yau a dandalin namu. To wato sunana Nexus B wanda aka fi sani da Nexus. To Nexus ka taɓa ziyartar dandalin VOA a shekarun baya. Shin daga wancan lokaci zuwa yanzu wani irin canji aka samu a rayuwarka? Eh gaskiya an samu canji da dama da lokacin da aka fara gayyata na na zo din. lokacin ba wani tara awards ba ko wani abu kuma lokacin ni ban zama sananne sosai kamar yanzu ba ah, daga lokacin har yanzu dai gaskiya na yi ayyuka da dama da manyan artist fiye da da kuma na samu kama awards guda uku yanzu tu a bangaren sound engineering sai daya kuma a bangaren best producer of the year kuma yanzu yanda yake na best producer of the year a wani fanni fannin fina-finai ko ko waka don idan za mu iya tuna a wancan lokaci akan waka mu kai maka kana eh kin san yana ka tambaye ka cewa daga lokacin zuwa yanzu na irin gaba ka mm. samu ci gaban yayawa dan ko yanzu haka na zama yawanci ni ne nake editing most of the sounds na movies a Kannywood yanzu. yanzu ka fita daga kan waka yawa yawa ina wakan still hmm. ina music production kuma yawa yanzu kuma ina dan irin sound engineering a bangaren irin na su masu fim hakan suka gama ina final mixing da mastering kuma abin ya zama aiki. Ai yanzu kana ta ibana turanci. kai mana hausa kenan idan suka gama fina-finan kai kake ni nake tace eh nake tace muryoyin in zama da shi abin yadda zai zama mutum zai ji komai ya fito neat eh, in tsaftace shi eh, in cire iska matsi in zama yayi kyau hmm. yawa yadda aka sa a irin sinima haka hmm. sound din zai fito da quality kuma gaskiya ana mutane ayyuka da dama na yi a cikin fina-finai da dama kuma na ga mutane ana comment Ah, masu kyau suna maganganu a kan shi to daga wancan lokacin shin ka koma makaranta ne ka inganta harkar tace muryoyi ko kaka eh gaskiya na koma makaranta yawanci dai tun duk da ni ba makarantar aji nake ba na zuwa aji hmm. yawanci akan kamar bita yawa internet nake yi haka hmm. koma yanzu <clears throat> yanzu ma haka ina wasu irin certificate haka irin movie sound engineering mm. a eh, akan intanet? eh akan intanet na ke idan ka kammala suna baka certificate eh na da certificate kaman guda hudu yanzu ma daga kuma ana ana fahimta sosai har mutum ya koya ah sosai ana ma hada ka da eh, wasu da kasashe daban-daban an zama abokanai kamar na da abokanai da yawa haka irin su Canada haka da su Finland da Northern duk akan ta ce murya eh murya da harkan kiɗa da waka to ina batun waka kana yi ko ka daina a ah, gaskiya na da waka yanzu ma na fara waƙoƙin dan ko yanzu haka ina aiki akan a da baya na saki albums amma yanzu na aiki akan album dina boss of my own level kinga kuma yawanci a cikin album na feature mutane kamar su Dabo the Prof su Kenny Wonder ina sa ran zai feature mutane kamar su Lyrical Dr. Smith su Rosie Fresh kai da manya kake harka eh yawanci dama yin san harkan industry din ba da manyan nake ba an kullana tare da wanda ake the same level da su ya kamata ce kai ka ci gaba an ka ci gaba kaga duk wanda suke kuke tare su ma sun ci gaba kenan haka abin yake to me burin ka a wannan masana'anta ta nishadantarwa ok eh buri na shine ina dai so ga wataran kowa da kowa mawaki makaɗi na arewacin najeriya ce kasuwan ta dawo kanmu irin yadda ana yi da mu komai da komai sai an taɓo mu sai an haɗa da mu ba kamar yadda ake ta cewa an aka ce dadi na san can bayan aka ce waka da kiɗa daga arewacin na ce ga na aboki aboki things amma kin ga yanzu yanda yadda zai a ce aboki irin malo malo guys irin wai ba mu iya ba <laughs> saboda kuna yan Kano ku iya yawa yan arewa ma mm. complete sai ga kuma eh, sai aka samu irin ci gaba irin gayi mu suka dan fara yi kamar irin su classic da AB da boc da sauransu suka dan fara yi yaga mu ma producer yanzu kece reni kenan yau a ha ba sosai duk da tunda a lokacin ma da na featuring Kenny wanda duk da dai taimaka min ya ya hau kan wakan hmm. a Kenny wanda a lokacin gaskiya shine yake trending producer Lagos eh shi yake tashi kuma ya zo Kano ba wai ni na je wurin shi ba shi ya zo Kano ya zo wuri na ya wurin ta yi mai ko muka yi tattauna da shi abokina ne sosai sai muka daura muka yi wakan haka haka sauran eh ta fita za wata waka da na saka tashi mu je maganan bidiyon ta ma muke yanzu haka eh. al'adar a wannan shiri tunda ka ce kana waka muka yi wa mm. mawaki ta tsiye mu ce muna baiti ko muna amshi ya rera dandalin VOA rediyo ce ta matasa da ake kamata a kawai salula ko iPad ko laptop in muka ta tsiye ka Shin za iya mana freestyle? Eh zan iya freestyling. Main waka na cikin album na na Boss Amount ah, Level. Dandalin VOA za ka yi Okay, dandalin VOA zan yi waka. Eh, za tsiye ni. In iya to kai wani ba mutu da saura. <laughs> Dandalin VOA muna tare da Baraka. Yeah, we do this. suna kallon mu sun gane yeah we doing this killing it mu ne arewacin nigeria so on so on so on bla bla bla <laughs> lalle sai mu ce lalle ba mu ce mun yaba <laughs> eh, na gode baraka bashir murya amurka daga Kano a nigeria.